Shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa, Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar yadda aka saba a ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Inda a yau sha bakwai ga watan Afrilu na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan gwarzo marigayi sa Abubakar Tafawa Balewa. Shin menene tushensa? A marigayi sa Abubakar Tafawa Balewa ya fito daga gida wanda yake ba za ka ce wani sanannen gida ba. A mahaifin marigayi sa Abubakar Tafawa Balewa wani ne mai hidima na dawakai da kuma kula da gida na wani mai sarautar bauchi a lokacin daya daga cikin masu sarautar bauchi a jiyan bauchi haka yake zara hmm, wato a zamanance za mu ce ba dan kowa ba ne jama'a kamar yadda kuka ji a wannan gutsarar muna tafa da karin bayani sun ku ji abin da muke tafe da shi. Zara ya zaman gida da zaman kulle da fatan kuna ɗaukan matakan kariya daga cutar COVID-19. Hmm, Amina kenan lafiya kalau Allah da ya kama na ƙarshen wannan annoba amin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wakilin sashen Hausa a Bauchi ya samu zantawa da falakin das akan tarihin shi marigayi Abubakar Tafawa Balewa. Muna kuma tafa da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Facebook. Sai ku gyara zama ku janyo akwatin rediyon ku kusa don sauraron shirin yau da gobe. sauraro bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce me kuka sani dangane da rayuwar marigayi sa abubakar tafawa balewa kuma menene ya ku burge ku ga yadda kuka amsa mana sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau inda ya ce, "Hakika maragayi sa abubakar ta tafawa balewa jajirtaccen ɗan ƙasa ne wanda gaba da baya ya sadaukar da rayuwarsa saboda yi wa talakawan shi hidima. Babban abin da ya fi ni da shi shine gaskiya da amanarsa wanda har ya bar duniya bai tara wata dukiya ba sabanin shugabanninmu na yanzu da burinsu shine su bar dukiyar da ko jikokinsu ba za su iya cinyewa ba amsar mu ta gaba ta fito daga adam aliyu daga gurum jihar plateau ya ce salam yau da gobe ina muku fatan alkhairi tabbas babu abin da na sani game da rayuwar marigayi sa abubakar tafawa balewa sai jajircewarsa wajen ganin ya tabbatar da gaskiya a duk halin da ya kasance kuma ya jure ya dage wajen yakar marasa gaskiya don haka rayuwar da bawan allah nan ya yi tana burge ni to zara kin ji kuma baban mamman bande da magaram allah sana faɗi sunan shi daidai ya ce hakika ni ban san rayuwar marigayi aisa Abubakar ta fawa balewa ba sai dai na ji daga gare ku. To ka kasance da mu za ka ji insha Allahu. Sefil Yaminu Jamo Walijo daga jihar Kaduna ya ce Allahu Akubar tarihin Najeriya ba zai taɓa cika ba sai an haɗa da tarihin marigayi sa Abubakar Tafawa Balewa. Abin da ya fi burge ni dangane da shi shine gaskiya da riƙon amana ga adalci kuma tabbas Arewa ba za ta taba mantawa da ci gaban da ya kawo mata ba. Allah ya ƙara mana shugabanni irin su a Najeriya amin. To sai kuma amsar Rabiu Umar inda shi kuma ya ce, hakika mutum ne mai kishin ƙasa kuma babu alama wanda yake nuna yayi almundahana a lokacinsa muna masa fatan shiga aljanna amin amsar mu ta gaba ta fito daga ibrahim adamu wakili inda ya ce gaskiyarsa da riƙon amana da kuma tsantseni da duniya da kare haƙƙin talakawa To shi kuma Alhaji Kabiru Highlanders cewa ya yi, yau da gobe, daga yadda bike jin labarin marigayisa abubakar tafawa ballewa mutumin kirki ne. Da fatan 'yan baya za su yi ƙoƙarin su kwaikwayi irin halinsa, ku tashi lafiya. Yakuba mai manja funtuwa ya ce salam shirin yau da gobe mu dai gaskiya ba mu san yadda marigayi sa abubakar ta balewa ya gudanar da mulkinsa ba amma a tarihin da muka samu ya nuna yayi adalci kuma talakawa sun ji daɗin mulkinsa ganin yadda ake kewarsa muna fatan shugabanninmu na wannan lokaci za su yi koyi da marigayi Allah ya ji kansa da rahama amin. To amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Ibrahim Suleiman Mashika daga jihar Kebbi karamar hukuma hukumar Bunza ya ce gaskiya ni kan ban san zamanin shi ba. Amma abin da ya fi burge ni da shi shine gina Najeriya da suka yi da gaskiya da kuma hangen nisa. Umar Bello da Umar Adamu Katagun suka ce hakika tarihin shugabanci a Najeriya ba zai taba mantawa da marigayi sa abubakar tafa balewa ba domin ya yi shugabanci mai kyau cikin gaskiya da adalci ganin yadda shugaban ya mutu ba tare da ya bar wani abin a zo a gani ba To sai kuma amsar Abubakar Sadiq Bilal daga jihar Adamawan Najeriya ya ce salam VOA Hausa. Duk da cewa a lokacin da sa Abubakar ta fawa balewa ya gudanar da mulkinsa ba a haife ni ba to amma na karanta kuma an bani tarihin mulkinsa a gaskiya abinda na fahimta a tattare da mulkinsa shine akwai gaskiya da adalci tare da tausayin al'ummar ƙasa ya kamata shugabanninmu na yanzu su yi koyi da halayyarsa. Hafizu Balarabe Gusau ya ce haƙuri da juriya sanya kishin ƙasa gaba fiye da buƙatar shi. Wannan shine kaɗan daga cikin abin da muka karanta na rayuwar marigayi sa Abubakar tafa balewa. To jama'a sai amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Sani mai lange-lange ya wuri. inda ya ce shi ne minista na farko da aka taɓa yi a Najeriya. Mutum ne da bai ɗauki kansa komai ba kuma shi da sha'awar taimakan jama'a. To masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To Zara, mun ji daga masu ziyartar shafinmu na Facebook. To ke idan an ce ta fawa ɓalewa me ke fara faɗo miki a rai? Wato ni dai zan iya cewa a cikin tarihin marigayi sa abubakar tafawa balewa da na karanta na san shi ne prime minister na farko da aka taɓa yi a Najeriya. Ko? Ni kuma zan ce saddauna Ahmadu Bello. Kullum na tunanin ɗaya ko aka ambaci sunan ɗaya daga cikinsu sai ɗaya ma ya faɗo min a rai. Yanzu bari mu je ga wakilin a Bauchi Abdulwahab Muhammad da ya gayyato mana bakon da zai ba mu tarihin gwarzo Abubakar Tafawa Balewa. a to ko za ka gabatar da kanka to suna na lami baban tako falagin das haka ne a sa'au baka tafa balewa prime minister najeriya na farko hmm. shin ko za ka gaya mana waye ne shi sa'au baka tafa balewa To alhamdulillahi wato shi marigayi sa abubakar tafa bulewa wani irin mutum ne da nake kallonsa kamar wato wani ikon Allah. Dalilin da yasa na ce ikon Allah shine wato idan Allah ya nufa cewa bawansa zai ta zai zama gawurtace zai suna a duniya zai shahara to yakan ɗauko shi daga inda ba a zato. mariga sa abubakar tafa bulewa ya fito daga gida wanda yake ba za ka ce wani sanannen gida ba domin mahaifinsa mala yakubu dan zala ba wani attajiri ba ne ba malami ba ne kuma ba mai mulki ba ne wato ba sarake ba ne hasali ma shi ba mahaifin mariga sa abubakar tafa bulewa wato wani ne mai hidima na dawakai da kuma kula da gida na wani mai sarautar bauchi a lokacin daya daga cikin masu sarautar bauchi a jiyan bauchi malam zubairu a wancan lokaci to baban nasa na mariga ya baka tafa fabulewa kamar mai hidima ma wannan mai sarautar ne to saboda haka ga ya fito shi a wato daga dai hasalin abin nan nasa inda ya fito wato zaka ce ba daga ba daga gida na kowa ba irin wato ba daga wani waje kasaitaccen gida ba eh. to ya taso kuma ya taso yaro mai hankali mai nutsuwa allah ya shi mai nutsuwa domin kuwa shi ajiyan bauchi na wancan lokaci a lokacin wanda shi mahaifin baka ne yake wurinsa sai ka wato allah sai ya saka masa kauna da son shi mariga su baka tafa tun yana yaro saboda haka a kullum suna tare da shi wannan ajiyan bauchi din suna zaune ga dauke shi kamar ɗansa yana son sa to kaga tun da kaga manyan mutane suna kaunan yaro irin wannan da aka san cewa to lalle wannan yaro yana da nutsuwa sannan da ya samu ya shiga makaranta na boko don haife shi a shekara ta biyu ne to da ya samu ya shiga makaranta yadda ma ya samu ya shiga makarantar bokon shine kullum yana tare da shi a jan boti na wancan lokaci a fadansa yana zaune a sa don bai shiga makaranta da wuri ba sai da ya kai shekara ta da shiga makaranta akwai wani bature ne da na laddin boti a lokacin da plato to yana ran gadi na makarantu sai ya zo fadan ajiyan boci a lokacin sai ya gan shi da sabaka tafa balewa lokacin yana dan yaro sai ya ce ka bani wannan yaro in sashi a makarantar boko nan take kasan kuma lokacin mulkin turawa ne abinda bature ya faɗa su sarakuna lokacin ba su kaucewa to yana so dai ba so ya mika abubakar aka kawo shi makaranta a nan bauchi ya fara a nan yalwa a lokacin akwai provincial primary school elementary school to ya fara a nan kuma ya sadu da akwai malamai waɗanda suka shahara su ma su malam baba sidi da malam dan gika to ko malam dan gika da ya koyar da shi a malam baba sai da ya koyar da shi ya ba da shaida a kan cewa sabu bakar a lokacin yana dalibi a nan ya lobe cika hayaniya irin na yara ba za ka same shi kullum yana cikin nutsuwa mhm. hasali ma in yara suna irin wasan guje-guje da dai abubuwa na al'ada na yara din nan za ka same shi ya keɓe yana zaune yana ta wasu tunaninsa dai haka na daban bai cika son giri ne ba mhm. to a irin wannan hali ya taso daga nan ya gama ya je middle school na bauchi daga nan kuma ya tafi katsina teacher training college wato wata makaranta da ake horas da malamai a lokacin tura mulkin mallaka su so kafa wannan makaranta na katsina a shekara ta 1922 a madafar wannan makaranta shine a karantar da waɗanda za su zo da su karantar da mutanen arewa ilimin boko to a lokacin sabaka tafa ya samu kansa a wannan makaranta ta katsina teacher training college ya je ya samu su samu dubello sakashin ibrahim su alhaji isa kaita da sauransu to a can ya yi karatu to bayan kasan da yadda ke zamanin daban da yadda al'amura suke tafiya waɗannan karatun da ya je kamar wane ne ya ɗau wani duk da ke dai gashi baturen lardi ne ko da kace mai kula da shiyar bauchi da plateau ya gan shi ya ci a bashi eh. kamar wa ya ɗau nauyinsa to a lokacin gaskiya a su turan mulkin mallaka su ne suke daukan wato kamar hukuma ko gwamnati a lokacin su suke daukan nauyin karatu domin kasan ilimin boko bai shigo arewa da garaje ba sai da kudu suka yi nisa can to su tura mulkin mallaka sai suka fahimci cewa wato ilimin boko matukar dai ana so arewa yi to sai an ba da guduma to saboda haka a lokacin hukumomin tura mulkin mallaka su suke daukan nauyin karatun abin domin ba zan mance ba a samadu bello da yake ba tarihinsa a wani littafin ma life ya ce akwai kudin da ake biyan su ma kamar pocket money a lokacin a middle a can katsina teacher training college eh, samu baka tafa balewa sunansa maimakon ka ji ya yi karfi da na mahaifinsa sai wannan gari na tafaɓalewa shin yaya wannan suna tafaɓalewa shi dan tafaɓalewa ne ma eh a ba dan tafawa balewa ba ne hmm. wato dangantakansa tafawa balewa shine zamansa a gidan ajiya na bauchi a lokacin domin dai ban mance ba har yau a jiyan bauchi shine yake kula da kasashen lere da su tafa balewa daga masarautar bauchi kenan to saboda haka headquarter shi a jiya a lokacin tana tafa balewa to saboda haka a nan ya tashi kamar da na gaya maka shi baban malaku dan zala wato yaron gida ne na shi a jiya a wancan lokaci to saboda haka sun zauna a balewa to inda ya zama yana da zama kenan ta fabulewa to amma kuma uwarsa malama aisha uwar su abuka ta fabule mahaifiyarsa ita yar ƙauyen ta fabule wajen yankin wajen ne a wani ƙauye da ake kira Pelu ana kiranta ma innan Pelu to ita ba fulatina ne shi kuma babansa mala dan zala bagere ne kuma kasan yankin ta fabule dama akwai fulani hasali ma aka kullum akan faɗa cewa ta tarihi kamar yadda shi mai tarihin littafin sa abubakar tafa bulewa ne ya faɗa musu trevor clark wani bature ya ce ainihin sunan tafa bulewa ma ta fara ta samu ne daga ta tafiyar baleri wato wani bakin dutse har yau in ka je za ga wannan bakin dutse a nan tafawa balewa matsuguni ne na fulani su suka fara zama wajen su ne suka ba da wannan suna wato bakin dutse da fulatanci to daga baya kuma aka zo aka bata sunan ta zama ta fabula to dangantakansa kenan dai na sa abubakar ta fabula amma shi ba mutumin wajen bane uwansa dai yar yankin wajen ne ba fulatina ne na yankin wajen domin kasa akwai fulani a wajen sai kuma zaman su da yi a gidan shi a ajiyan bauchi na wancan lokaci ne dangantakansa kenan kawai da ta fabula eh. ah, idan muka duba sha'anin karatu ko irin makarantar da je na aikin koyarwa ne shin ya ɗau wannan aiki na malanta ko haya yi kwarai da gaske kuwa ai yana gama wato karatunsa a makarantar horas da malamai na katsina sai ya dawo middle school na bauchi ya zama malami a wajen a lokacin da ya zama malamin nan akwai dalibai a lokacin irin su marigayi gwamnan bocin lokacin a na farahula hula na farko alhaji abubakar ta tare ali akwai su marigayi a jiyan bauchi alhaji adamu tafawa bulewa akwai su dr aliyu to abubakar duk waɗannan dalibai ne a lokacin amida school akwai kuma har yanzu daga cikin dalibai akwai wanda yake da rai mai girma wazirin bauchi alhaji bello kirfi shi ma yana daga cikin waɗanda suke sun yi middle school a bauchi lokacin da sabu bakar tafa bulewa yake yake malanta akwai marigayi wazirin katagum alhaji sule katagum shi ma yana daga cikin ɗalibai a middle school na bauchi to saboda haka marigayi sabaka tafi abu ya malami a middle school ya samu zuwa kuma ingila course na shekara guda akan malanta ya dawo ma daga baya tukuna ya zama headmaster a middle school din nan lokacin da yake headmaster kuma akwai malamai irin su malam aminu kano akwai su malam haya gusau suna tare da shi a lokacin shi kuma sababaka ta faɓalewa yana matsayin headmaster to bai kare wannan ba ma sai da ya kasance shi ma bature mai kula da harkar ilimi a lardin bauchi wato ana kira education officers da turanci ya kai wannan matsayi din to kuma wannan aiki na malanta har wa yau baka tafa bulo ya rike mukami na wato sakatare janar kungiyar malamai ta arewa a lokacin so saboda haka shi bai san wani aiki ba ma ba malantan ba sai dan wani lokaci da hukuma wato masarautar bauchi saboda ganin nutsuwansa a matsayinsa na malami da hankalinsa suka sa shi a cikin wato majalisar sarki masu ba da shawara hmm. zo da eh, ya yi wannan yana malanta suka ba shi wannan zo da ya baya da wani mukami na sarauta lokacin amma sarki na lokacin sarkin bauchi ya jawo shi ya ba shi mai ba da shawara a majalisar sarki a lokacin amma bayan wannan sai lokacin da ya zo shiga siyasa amma kafin ya shiga siyasa wajen shekara ta hudu ko kuma ce da hamsin lokacin da aka kafa jam'iyyar npc bai san wani aiki ba ba aikin malanta ba to da yake kayo maganin siyasa dama wannan son tambaye ka wannan shin me ya bashi da sha'awa eh, ya shiga siyasa gadan-gadan kuma ma har yi suna sosai tafawa dogo na tafarki tafawa doki uban mu da yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma ga zauren tattaunawar mu domin jin abin da ya sa marigayi Abubakar Tafawa Balewa ya shiga siyasa duk da cewa asalin shi malami ne. Shin ah, me ya bashi ah, sha'awa? na siyasa gadan-gadan kuma ma har yi suna sosai wato farkon shigan marigasa ya baka tufa bulewa siyasa za a iya cewa wajen shekara ta 1943 ne lokacin da yake zaune a bauchi yake malanta kuma yake dan majalisar sarki to a lokacin kamar da na gaya maka akwai malamai irin su malaminu kano akwai su malamai haya gusau da shauransu to kuma da su malam sa'adu zungur ko da yake shi ba malami ba ne amma yana zaune a bauchi to a lokacin a wannan shekara da nake gaya muku jan shekara ta uku sai suka ga da yake kasa malamin kano mai sha'awar siyasa ne ya yi kokari ya haɗa kansu suka kafa wani wata kungiya da suke kira bauchi discussion circle eh, wato kungiya ta tattauna al'amuran da suke faruwa game da mulkin mallaka da turawa suke yi da kuma yanayin arewa a lokacin to kusan ana cewa ma wannan kungiya da so kafa su malaminu kano da shauransu a nan bauchi ana cewa kusan ita ce jam'iyya ta siyasa ta farko shi yasa ake ce bauchi tushen siyasa mm. amma kuma ba su kafa ta da niyyar siyasa ba sun kafa ta ne kawai akan su duk da yan boko ne waɗanda suka yi ilimin boko so ga suna da abin da za su iya faɗa wajen harkar gudanar da mulki musamman a lokacin suna ganin za su iya fafutuka domin neman yanci ma ƙasa su kuma wayar da mutane da kai game da mulkin mallaka da illansa to sai su kafa wannan kungiya to shi yasa abubakar ta fabulo yana cikin su to amma yana cikin su ka san su malaminu kano suna tsatsauran ra'ayi da su malam sa'adu zungur to shi sabaga a balewa yana da tsatsauran ra'ayin kan amma kuma a matsakaici saboda shi cewa yake yi duk abin da za a yi kada a ya da ko kuma a zubar da sarakunan gargajiya a gefe a tafi da su domin su ma suna da muhimmanci to su kuma su ma Lamini kano ba wai ba sa son a tafi da sarakuna ba a sai dai suna neman gyara ne waɗanda yake in aka ce za a yi gyaran kuma zai shafi sarakuna din to kuma irin martaba da girma da sarakuna suke da shi a lokacin gaskiya duk wanda ya ce kai tsaye zai yi taho na taho da sarakuna domin a gyara musu matsayin su zai samu matsala to shi sa abubakar na so a bi abin a hankali a hankali to daga nan ne dai abin dai kamar da abin na haka ta yi dai har tura suka zo so ga abin da wannan kungiya dai da cikin domin ah, duk zaman da za a yi ranar juma'a na wannan kungiya din sarkin bauchi kan halatta sannan wani bature ko rasdan shi ma kan zo ya halatta to amma daga baya sai aka fahimci irin su malam sa'ad zungu da su malam aminu kano suna tsatsauran ra'ayi sai turawa suka rushe wannan kungiya ne oh, eh, domin abin da ya kawo rushewanta shine yawan tambayoyi da su aminu kano suke yi game da mulkin mallaka da eh. kuma sarakuna aka kai wani matsayi aka kai wata rana da malam sa'ad zungure tashi ke nema ya ji daga bakin turawa shin da sarkin bauchi da lami don adamawa ne ne a gaba ne ka ya tashi ya wannan tambaya cikin taro eh, <laughs> to shi ne sai kan turawa ya kule ya ce to a ah, sarkin sai bature ya ce a sarkin bauchi na gaba sai ce to amma kuma ga ya albashin lamido adama fi na sarkin bauchi kuma an duba an ga irin harajin da ake tarawa a laddin bauchi ya fi na adama kaza to tura da so gane to waɗannan masu tsoron ra'ayin fa eh. za su wai menene ake huda lura zai tono eh, garma sai suka taka Eh, suka ba ma shi kadai ba sai suka taka ma kungiyar gaba ɗaya burki eh sai maza aka rushe wannan kungiya to cikin shi sa abubakar ta balo yana bin su dai to kaga irin wannan tattaunawa da shauransu siyasa za ta shigo ciki mm. ko da yake ba jam'iyya ce ta siyasa ba to amma ainihin shigansa siyasa mm. za a iya cewa a shekara ta alif tara da 1950 ne lokacin da aka kafa mpc jam'iyyar mpc mm. na su saddauna aka yi babban taro a jos to wannan taron da aka yi na zaben shugabannin jam'iyyar npc na farko a lokacin duk waɗanda suka je taron nan su alhaji nuhu bamali magajin garin zazzar da shauransu da su alhaji makaman bid da su wani su alhaji ibrahim imam daga borno da duk da su alhaji su mai tamasu waɗanda suka je dai duk taron nan suna so ma a zaɓi sa abubakar tafa balewa matsayin shugaban jam'iyyar ne to aka je taro a jos rex nima aka yi wannan taron a shekara ta hamsin to amma kuma shi sai ce baya son wannan mukami a bada sa Ahmadu Bello na Sokoto shi ya zama kawai vice president to kuma karkamance jam'iyyar NPC ita kanta fa wato ba su Saddauna ko su Ahmadu Bello na so kafa ta ba ainihi akwai wani likita na farko a arewa da ake kira Dr. Russell ah, Barodiko yauwa shi ne likita na farko wanda yake dan arewa mutumin kaduna state ne hmm. shi ne farkon likita a arewa to da ya zo ya gama karatun san likita kuma yana aiki hmm. a matsayin san likita ga ilimin boko sai haɗa kan wasu masu dan ilimin boko kamar irin su dr abubakar imam sai suka yi tunanin su kafa wata kungiya wanda yake za ta riga magana da yawun arewa eh. su ma din sun kafa ta farko ba na siyasa ba to amma daga ba su samu bello da suka taso suna da sha'awar siyasa sai suka yi hajjakin din kungiyar eh. amma da yarda su dr diko ba eh. ba wai da karfi so kwace ba eh sai suka mai da ta jam'iyyar siyasa mm-hmm. to anan ne sabu baka tafa suka shiga a aka yi taro a jos aka zaɓi na mariga ya samu bello a matsayin shugabanta na farko shi kuma sa abubakar tafabulo yana matsayin mataimakin shugaba har aka yi tafafutuka dai aka yi tafafutuka ana ta neman abin nan yancin kai to a shekara ta hudu kuma sai shi wato sa abubakar tafabulo ya samu kansa a majalisar dokoki ta arewa Eh, to kaga maganar siyasa tana ta tafiya kenan eh. to ya samu kansa a matsayin dan majalisa mai wakiltar lardin bauchi eh, a majalisar dokoki ta arewa da take kaduna yawa to eh to shine sai ya tafi ya je can to da in ka tuna maganar da na ba na ce maka yana tsatsauran ra'ayi go mm. to da ya je majalisar nan ba shi ma sai ya je da wani batu wani lokaci da ya daga hankali a majalisa menene inda za ka san wato sababaka shi ma yana da son ra'ayi na ci gaba da dai kan so a biya ba hankali ya kawo magana ne kan cewa ya kamata dole a gyara tsarin sarakuna da kuma wato hukumomin kananan hukumomi a lokaci nana don ana kiransu native authorities a lokaci ya ce a gyara saboda ba zai yiwu ba yanzu an samu ci gaba duniya ta waye ga masu ilimin boko sun samu a arewa a zauna gargashin mulkin gargajiya eh. wanda ba za a iya tambayan su akan me su dalilin da yasa suka yi kaza ba eh. kasan zuwan su ingila da kuma mu'amala da turan ingila ya sa sun dan bude ido akan harkar demokradiya eh. to ya kawo wannan batu a majalisa to kuma karka mance dama majalisan kashi biyu ne na dokokin arewa hmm. akwai waɗanda ake zababbu akwai kuma sarakuna council of chiefs ake kiran su house of chiefs nan kawai gaba automatic ne automatic ne suna su kawai eh. sarakuna arewa suna ciki to a gaban su fa ya tashi ya kawo batun nan na magana a yi canjin a yi gyaran nan to in ka dubi tarihin samu dubel da yake da ya buga a littafinsa na my life rayuwata mm. ya ce wannan magana da mutumin baucin nan ya yi ya daga hankali ba su kansu ma ya ce wannan mutumi ba da tsoro ba eh. a ce a wannan lokaci ana tsoron sarakuna ana ji da su amma ka ce ba a kawo gyara a lamar shi kuma abin da sabu bakar ke magana shine kamar da na gaya maka ba yana mutunta sarakuna kuma ya yadda da tsarin sarakuna hasali ma shi sa aka kasa shi a majalisar sarki na bauchi eh. to shi abin da yake cewa shine dole sarakuna su tafi da zamani a lokacin eh, su dan yadda kawo dan gyara su dan rika sa 'yan boko a cikin majalisar su ana tafiya da zamani ba wai yana nema ne ya ce ko a ture su gaba ɗaya ko a musu abin nan da su ba eh to haka eh, yanzu da yake shi ya yi gadan ya shiga siyasa gadan gadan wanda yake a yake wakiltar bauchi eh. a can majalisar da ke kaduna eh. to a nan ne ya samu matsayin wato prime minister kuma ya dangantakan su ya kullum tsakaninsa da shi sardauna To masu sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Amma da yardan Allah a mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta ce na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da Daniel Brown da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance.